بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وبالوالدين إحسانا بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل رضا الله في رضا الوالدين وآله وأصحابه والذين تبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين ويولا هديه talatin ga zulhajji hijira na dubu da dari hudu da talatin da bakwai biyu ga watan goma 2016 za mu yi karatu na biyu a cikin littafi na birul walidaini na amirul mu'minina muhammadu bello ta gama da hula bi rahmati a karatun da ya gabata shi ne an yi takaitaccen tarihi na muhammadu bello an ji nasabarsa ta gehen mahaifiyarsa har zuwa ga fadimatu alaihassalam da kuma wani sashe na ɗabi'unsa da kuma karamominsa da magana akan wafatinsa inda sai da ya kalimar shahada guda uku yan karanta wannan aya فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون كما أولين ربادي يي وفاتي تغمده الله برحمته a cikin littafin da muka yi muƙaddima wadda ita muƙaddima ta soma ne da ayan nan da Allah ke cewa buka rabbuka ta ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana da kuma hadisi na sahih bukhari na Abdullahi ibn Umara inda yake tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ayyul amali ahabbu ila Allah azza wajal karshe dai yace sallah cikin lokacinta sannan biyayya ga mahaifa sannan yaƙi har muka yi magana a kan matsala ta ashabul araf to inda za mu tashi shine faslun fasali wa min albirri bihima wal ihsani ilaihima daga cikin biyayya ga mahaifa da kuma ihsani shine kyautatawa ga mahaifa Allah ya ta'arrada lisabbihima kashi yadda shi gitta ta hanyar jawo musu zagi kamar da hausa ke cewa zan dan gori bakin kai da duk yadda za a iya jawo mahaifa ne zagi fa inna zalika haƙiƙa wannan minal kabayar yana cikin manya-manyan zunubai an san shi babban zunubi wanda adda ce a ciki shine daga cikin alamar babban zunubi irin ƙarya da giba da hasada da dai sauransu bila khilafin ko saɓani babu yana cikin manya-manyan kaba'irori yin abin da zai jawo zagin mahaifa wa zalika da wannan ne waradati sunnatu thabita sunna tabbatatta ta tisgo fa fi sahihi muslim ya zo cikin sahihu muslim an abdullahi na umara daga abdullahi na umara radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙala ya ce shatmun rajuli walidaihi zagin mutum ga mahaifansa min alkaba'iri yana cikin manya-manya zunubai mutum ya zagi mahaifansa to sahabbai sai suka yi mamaki ƙalu suka ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa hal yashtimu ar-rajul walidayhi shin wai ana samun mutum ya zagi mahaifansa kala ma'aike ce na'am eh ana samu ga ta hanyar da ake samun haka din ma'aike ce ay subbu rajulu rajulu abar rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummuhu fa yasubbu ummuhu mutum zai zagi wani mutum ya zagi mahaifin wani mutum to shi ko sai ya rama hausa na cewa oba bai oba ba haka gaskiya ne ya zagi mahaifiyarsa shi ko sai ya zagi tashi kaga ashe wani hadisi cikin bulugul marami ya ce bagana akan masu zagi guda biyu almustabba azambo alal malam ya ataddil auka au kama qala game da masu zagi guda biyu wannan ya zage ka karrama to za a rubuta zunubi ga wanda ya soma kenan da mutum zai zage ka yadda ya zage ka ka zage shi haka nan baka ƙara ba kai ya zage mahaifinka ka hada da mahaifi ne da mahaifiya tai kaga yayi ma guda kai mai biyu a yadda ta tabi mahaifinka ka tabi mahaifi ne a tsaya nan ka ka kara kenan in ma baka rage ba ka ka kara to zunubi za a rubuta shi ga wanda ya fara amma aka ce malam ya ataddil akharu muddin gudan bai wuce wuri ba shine bai kara ba in kan ya kara yana da zunubi to anan kenan mutum bai zagi mahaifa ne kai tsaye ba ya dai jawo a zage su kaga wa amawari shi to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu wanda al-imamu zahabi ya kawo cikin alkaba'ir nash shahi na talatin da cewa an ruwaito duk wanda ya zagi mahaifansa to za a samu garwashi na wuta ya sabko cikin kabarinsa lokacin da ya mutu kuma zai sabko adadin digaggan ruwan sama da suke sabkowa zuwa ƙasa haka garwashin zai kama sabka cikin kabarinsa ashe zagin mahaifa ba ƙaramin bala'i ba ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce daren isra'i da ni naga wasu mutane cikin wuta an rataye su cikin kututturai na wuta ai musu hangin sai ni ce ya jibrilu man haula isuwa na nan sai jibrilu ya ce alladhina yashtumuna aba'ahum wa ummahatahum fid dunya ai wayannan da kaga an wa haka sune da ke zagin mahaifansu maza da uwayensu mata a nan duniya su ne an kawo ga aiki to ashe kai mai hankali in habba ka yi abinda ke jawo ma mahaifanka yabo ba to kakka jawo musu abinda ke jawo a zage su in dai ka kai dan kirki gwargwado za ka ga wani duk da zagi ne kai sai ce ni mahaifana na da daraja gari don haka ba za rama ba to kaga ya kange wannan matsala sannan matsalar da aka samu yanzu za ka ga mutum an kire shi an zage shi wai kuma duk wasa ta cikin dariya duk wannan ko an samu canjin zamani ita shari'a babu ruwanta ta bi kowane zamani taɓa mahaifa ba ƙaramin al'amari amma wanda adda mutunci da an so ma taɓa mahaifa da sai ce tsaya a tsaya gaskiya wasat ba ta yi ba taɓa mahaifa kan ban yadda ba to sai ce wa min albirri bihima daga cikin kyautata musu su mahaifa kama fi tafsiril qurdabi kamar da cikin tafsiri na qurdabi to daga cikin kyautata musu muwafaqatuhuma ala agaradihima shine ka dace da su akan manohohinsu ma'ana abinda mahaifanka ka so shi kake so abinda mahaifanka ka ƙi shi ka ka ƙi muddin ba sabon Allah ba kaga ka dace da su wa bukatocinsu wa ala bisa ga wannan idan amara ahaduhuma waladahuma bi amrin idan ɗai daga cikinsu ya umarci ɗansu ɗai daga cikin umurci ɗansu in mahaifiyar ta umarce ka in mahaifin bi amrin da wani al'amari suka ce wani kai abu kaza wajaba fi hito ne kai musu biyayya dole ne idza lam yakun zalika al'amru ma'asiya in dai wannan al'amari ba sabo bane wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma don haka muddin ba sabo bane sannan la da'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq in sabo ne kam ba a yadda ba to ana ake kurantar da wasu wasu ka ce ai mahaifinka duk da gidan giya ya ce ka kai shi za ka kai shi wannan ba gaskiya ba cewa wai duk kai gaya gabin umarnin mahaifa ya za a kai mahaifinka gidan giya to ya yi mitan ya shawo giya mahaifinka to yana tangadi kowa na kallo ne a ba haka ba ne ko hankali ba zai ɗauki haka ba in ba saɓo ba ne izalam yakun zalika al'amuru ma'asiya domin shi sabo wa Allah aka saba ma Allah shi ya gaya maka kai musu biyayya to shine sun ka saba don haka ba za ka yadda su umurce ka ka saba ma Allah da yace kai musu biyayya ba wallahu rasulu wa haqqan yurduhu in kanu mu'minin wa in kana zalika al-ma'muru bihi idan wanga abin da aka yi umarni da shi mahaifinka ko mahaifinka min qabilil mubah yana cikin nau'in abin da halat ne fi aslihi ga tushen abin misalin halat kamar yanzu ka ci da kyau ka sha da kyau ka yi sutura da kyau duk wannan halat ne ba zunubi ba lada to da mahaifiyarka ta ce ka yi wani abu wanda ba zunubi ba lada to sanadiyar ya biyo ta gehun umarnin mahaifiya ko mahaifi to yi ruhu zai zama sheshe jirkice shi fi haƙƙil walada a ɓangaren mahaifi zai jirkice shi ya koma manduban ilahi ya koma mustahabbi saboda girman mahaifa wa amruhuma bil mandub sannan umarnin mahaifa ga abin da asali ne dama mustahabbi ne kamar tahiyatul masjidi to yazidu huta kida yana ƙara ma abin ƙarhi in abin mustahabbi ne sai mahaifiyarka ko mahaifinka sun ka ce kai to zai ƙara ƙarhi sannan daga cikin abin da za a lura da shi a bangare duk abin da ka yi akan mahaifa na kyautata musu kakkaka kayi gwazon gwari. ya ishe wa misali annabi ibrahimu salam da ɗansa ismailu salam wanda an hudu su a cikin suratul safat فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وإن آيات سكي بياني أكان أسلي na layyada da hadaya kenan wato abin da ka faruwa annabi ibrahim alaihi salamu ya daɗe bai haihu ba ya roƙi allah ya ba shi ɗa rabbi habli minas salihi sannan waɗanga ayon da aka jawo ta allah ya ba shi ɗa annabi isma'il sai da annabi isma'il ya kai shekara goma sha uku kaga aka yi mai sawwaɗa sai ɗaya mahulkin yana yanka shi to mahulkin annaba gaskiya ne sai ya ce ka ɗauko yuƙa ka ɗauko abin sawa za mu tafi can shi shine wani rango haka za mu tafi wani rahi za mu yi yanga da ya taho to sannan ya gaya mai ga mahulkin da yi to da ya gaya mai amma mi ce ya ce ya baba an ce ya nemi shawara ta ne ba don ya saba ma umarnin Allah ba don a gwada ma mutane cewa yadda annabi ibrahimu ya mika lamari ga Allah haka annabi Isma'il ya mika lamari ga Allah shine Allah ce falamma aslama lokacin da suka miƙa wuya su biyu to ƙarshen ta dai sai ya bashi wasu ya ce daga ciki ina son tufafin ga ka kai ma mahaifiyata su domin ta rage jin zahin cewa bannan sannan ka ce ina gaishe ta bayan haka kuma ka ɗaure ne bayan ka ɗaure ne sannan ka jaye tufafinka ka jini na ya baltsa lada ta ta ragu jini ya baltsa ga tufafinka sannan ka ɗaɗa yuka kuma in ka ɗaɗa yuka ka yi saurin yanke ne saboda mutuwa tsanani gare ta wanda daga cikin abin da ya bashi ci annabi ibrahim ya gagira gagira iya gaskiya ta karhin imani cewa ɗane na yake yankawa allah ce wa fadaina na bi zafin azim sai muka fanshe shi da abin yanka babba zibhin ma'ana ta masbo ibnu abbas a cikin sufatu tafasiri daidai wannan aya ya ce wani rago ne shekara ta arba'in yana kiwo cikin aljanna shine an ka fanshe shi da shi shine allah ce wa fadaina na bi zafin azim kuma sai da Allah kai ga cewa inna haza haƙiƙa wannan abin da muka wa annabi Ibrahim da Isma'il Allah huwa bala'ul mubin wallahi jarabtawa ce wadda a gahili kwata kwata ka san ba karamar jaraba ba ce yau ko bisa kai sabo da ta shekara guda wani bai a yanke bisar da bai son a yanke bisa gaba gare shi wadda ya shekara guda tare da ita to balle ɗanka na cikin ka kuma ka daɗe baka haihu ba to kaga biyayya kenan ga mahaifa wannan kenan akwai wata kissa da al'imamu zahabi ya kawo cikin alkaba'ir sannan muhammadu kamal umar al'amin ya kawo cikin sa'adatu darin fi biril walidain wato wani mutum ne ɗauki mahaifiya ta yi ga wuya duk inda aka yawo da ita ya tafi wurin hajji ya tafi da hilin arfa bayan mena hilin arfa ya tafi da ita muzdalifa ya dawo da ita mina sai suka haɗu da ibnu umara a wurin ɗawafi tana bisa ga wuya na yau sai ke tambayi ibn umara na biya mahaifiyata haƙƙinta na haihuwa ibn umar ya ce ko kusa ka yi aiki dan cito amma allah zai maka sakamako mai yawa amma ka sani ko ni shi guda na naƙuda baka biya mahaifiyarka ba ko ni shi guda na naƙuda lalle mahaifa ƙarhi gare su fatikulali mahaifiyar rawar tirmidhi an ibn umara tirmidhi ya roto ga ibn umara ƙala ya ce kanat ta hati mura'atun uhibbuha ina aure da wata mace ina sonta ta shi atta hati kalimar ta hata kamar can kanata ta hata abdaini min min ibadina salihain to karkashi ma'ana dai karkashi na akwai wata mace kuma ina sonta ta wa kana abi ya karhuha amma babana Umar bai sonta. fa amara ne sai hore na an udallika ha yace in rafshe ta mana in sake ta tauha shi ibnu umara yana son ta umaru bai son ta sai ce in rabu da ita fa abaitu siku sai ni kine ku to da yake akwai kotun koli tare da su fa zakarto zalika sai ni ambaci wannan linnabi sallallahu alaihi wasallam ka san sahabbai ya kazzama a ce yau abu ya faru gare ka ka ta san ma'anar annabi yana nan kuma shi na ka tabbatar da shi na shi ya san shi na kun yi zamani da shi yau wani abu ya faru gare ka taho gaba ga muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to yana kai ma'anar annabi sallallahu cewa ga yadda muka yi da babana faƙala sai ce ya abdullahi ibn umara ya kai abdullahi ibn umara ɗalliƙe mura'ata ka saki mata ka kawai tunda umaru ya ce tunda umaru ya ce sakatta kawai shikenan magana ta ƙare don sayyidi umaru ha eh, asyudi ya kawo magana saidi ali a cikin tarihul khulafa'i ce ina fil qur'ani la min ra'i umara haqiqa cikin alqur'ani wallahi akwai ra'ayin umaru ya hudi ra'ayi a sabkar da aya daidai da ra'ayi ne wanga ba karamin matsayi bane sannan annabi sallallahu alaihi wasallam don daga ciki irin bayani akan kamammun badar da kuma rikon maqam ibrahim wurin sallah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama law ittakhadna maqama ibrahima musalla ma'aiki ai da mun riki maqama ibrahima zanka salla wurin sai ga aya ta saka wattakhidhu min maqami ibrahima musalla a cikin suratul baqara to an dai kawo abubuwa sun yi ishirin waɗanda daidai ra'ayin sayyidi umaru aka sabkarsu a cikin alkur'ani yau duk da gwamnati ka ba shawara ko ta local government aka yi abu daidai da ra'ayin ka kai ka san ba karamin matsayi ba ne bale yau sai di umaru ya ga ra'ayi kaza ya kamata a yi kaza na hukunci kaza sai ga aya ɗaya ta sabka daidai da ra'ayin sa gidi umaru akwai annabi sallallahu sallama ya faɗi cewa laƙad kana fi ma qablakum min al-umami umam nasun muhaddathun fa in yakun fi ummati ahadun fa innahu umar aw kama qala wannan annabi sallallahu sallama yana tambaya cewa wannan khasun ne ga sayyidi umaru to annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi yana cewa haƙiƙa kaminku an yi wasu al'ummomi muhaddathun wa'anda aka kimsa ma abu kamin ya faru amma fa in ya kufi ummati ahad da a ce cikin al'ummata za a samu kwara guda to fa innahu haqiqa shi kwara guda dinnan nan umaru umaru za a cin mishi to kenan duk wani wanda a haka umaru shi ajja gaba ne Mhm. yana tambaya cewa ko yanzu mahaifinka ya ce ka saki ka kana ai sakinta to wanga bayani gashi nan tahi wato akwai wani ta'aliki da aka yi cikin sa'adatu darai alura na ana magana da ibnu umara da umaruha alura wato akwai wani mutum ya kawo bayani a wurin al'imamu ahmad ɗaya daga cikin malaman mazhaba wanda ya harace hadisi wurin miliyon ga kansa al'imamu ahmad sai da ya kawo cewa mahaifi ne ya ce saki mata ta amma bai saka ba sai ce mal imamu ahmad mai hukunci al'imamu ahmad ya ce latu ɗalliki haka kan kakka sake ta mun ji wannan to anan sai wani yake cewa yanzu al'imamu ahmad irin kake wannan hukunci alhali ga yadda umaru ya da inna umara annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka saki matarka yanzu irin kalima Muhammad zaka yi wannan hukunci to shine yake cewa da kai ne ya faɗi haka he shi wannan wanda an ka sai ce hatta ya kuna abuka misla umar sai in mahaifinka irin umaru ne sai in mahaifinka irin umaru a lura da wannan domin yanzu shi sayyidi umaru akwai abin da ya hangan ma'imna umara wannan kamar kissar annabi ibrahimu alaihi salamu da ɗan gana shi ismailu alaihi ƙarshen riyadu salihina ya kawo wannan kissa yana hawa bai gan shi ba yana tambayan mata ta bayan ya wuce sai ma da hawa na bai ismail ya ce wani bai taho ba sai ta ce kaji kaji wani tsoho ya taho ya tambaya me ce miki sai ta ce ya tambaye ni irin yanayin abincin mu ne ce gaskiya muna cikin wahala muna cikin matsala ya ce to me ce miki ya ce yana gaishe ka amma kuma ya ce ka canza dangarama ka in ka taho sai ce can babana na yana nuhin in sake ki ki dangarama ita bata gane ba kaga kenan bata tuha ma mijinta asiri to kaga da ya sake tahowa kuma bai gane shi ba wata rana da cimma wata bayan ya wuce dai bai gane shi ba sai ce wani ya taho ko har ya gano kai tsaye ta ce kaji kaji wani tsoho mai albarka ya taho kuma ya tambaye me abincinmu nice nama da ruwa shi abincinmu haka suna cikin shugaban abinci gaba ɗaya shine nama to sai ce me ce miki sai ta ce ya ce yana gaishe ka sannan ka tabbatar da dangaramar ka inda take sai ce wancan babana yana nuhin in ci gaba da zama da ke kuma yan wancan ta da saka ka san wasu da an samu matsala ga yau ko kauna ba a baka guda <laughs> to yan wancan ta sun ka sake ba shi jurhama to kaga ana abin lura mahaifa ba za su yi amfani da wannan hadisi ba kila ba su yi musu yadda suka so ba watakila ma saba ma Allah ne to sai su ingiza ɗiyansu cewa su kama sakin matansu a fahimci da wannan ha ko kuma mahaifiya ta kama ingiza ɗiyarta ta yi abin da za a sake ta wannan ba daidai ba ne gaskiya saboda abgadul halali ilallahi at mahiƙin halar ga Allah shine saki sannan saki matsala ne ba a son saki sai in ta kai duk inda ta hakai ji matakai da aka sa a cikin suratun nisa wannan kenan ashe wannan hangen nesa din sayyidi umaru shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya sake ta kawai to kai wanda ba irin umaru ba me ka hango a lura da wannan sannan ma yake ce ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah kaji amsa ka ta hito haza hadisun hasanun sake warwaye an ruwaito fi sahih cikin bukhari da an ce fi sahihi ko wa fi sahihi to buhari aka ne shi da adda wannan mataki an abi hurairata daga sahabi abu huraira abdurrahman sakhar kenan yana da wata musa wata rama ya ce masa ya aba hirrin ya kai baban musa to shi ne ma'abuci musa shi abu huraira sunansa abdurrahman ibn sakhar kala ya ce ja a rajulun wani mutum ya zo ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faƙala sai yake cewa shi mutumin man a haƙƙun nasu bi husni sahabati ma'aiki duk cikin mutane duk duniya wani cancanta da in kyautatar da abu ta da shi ƙala sai ma'aiki ce ummuka mahaifiyarka ƙala ce sun man sannan wa ya ce ummuka mahaifiyarka kaga na biyu qala summa man sannan wa ana uku ƙala ummuka mahaifiyar qala summa man sannan wa qala abuka sannan mahaifinka kamar can da yake cewa rahimallahu na Allah ka jikan masu aski wurin haji wani ya ce wal mukassiri na ma'aiki a sa masu saisai ma'aiki ya sake cewa rahimallahu almuhalliqin rahimallahu sai can ma'aiki ce wal mukassiri na masu saisai kaga masu aski dai a nuna dai aski ya ga hajji bisa ga saisai sai in ga umra ne za yi sai sai saboda hajji na ta to iri ne ne wannan fa hadal hadis muhammad bello ya ce wannan hadis ya dullo yana suwa yana gwadi ala anna suhbatal ummi haqiqa abutaka kyautata ma mahaifiya wa shafaqati alaiha da tausayin mahaifiya yan bagi ya kamata an ta kuna thalatha marratin ta zangida uku amsala daidai wa daidai suhubatul abi abutar da za a wa mahaifi li zikirin nabi sallallahu saboda annabi sallallahu ya ambaci al'umma uwa thalatha marratin so uku wa zakara al'aba ya ambaci mahaifi fi rabi'ati ga na hudu faqad kawai sai ce wa zata ta'ammala hadha maana idan mutum ya lura da wannan ma'ana shahida lahu iyan wata nusa shahida lahu al-ainu idanu za su shaida za su shaidi zalika wannan ga abinda za su shaida abinda kowa ya san ga mahaifiya irin wahalar da take yi anna su'ubatal hamle haƙiƙa wahalar ɗaukar ciki yayin da ta ɗauki ciki musamman yana sabo irin amaye-amaye da tohe-tohen miyau da kuma duk wani abinci mai daɗi bai mata daɗi za ka ga haka ɗaya za ta ce kila wani abu ta kaso wanda da ba ta da ciki ba ta kallo ne kila tana cakar matako ta kaso ta yi ta cin karmatako ta zamna da kyat ta tashi da kyat ta yi ɗumi da kyat ta ci abinci da kyat in matar kai wata shida da ciki ba a yadda ko dukiyarta ba ta yi sadaka da ita face sai dai ɗaya bisa uku ba a wuce ɗaya bisa uku saboda wai rayuwarta ta guda duniya bar zahu guda duniya haka masu fiki suka ce idan ciki ya kai wata shidda to mace an samu ta kangi kangi saboda kullum tana iya haihuwa don haka ta guda bar zahu guda duniya wannan kenan to mun ji wahalar ciki kuma tana ɗauke da cikin ga wata rana zai mirɗa tana ji yana yana motsi a cikin cikin ta bayar da za ta yi wasu ubatal wadda idan wahala haihuwa wanda wasu suka ce da za a sa mata allura a cikin idanunta ba za ta ji ba saboda wahala haihuwa wasu ubatar rada'i da kuma wahala shayarsuwa wa tarbiya tare da tarbiya sai haɗa shayarsuwa da tarbiya to mun ji abu uku tanfaridu bihal ummu dunal abi duk mahaifiya ta kaɗaitu da su ban da mahaifi shi mahi yawa wahala ta ta aljihuta amma ko shi da ka yi mai ba daidai ba wuta kai in baka shirya ba magana na nan ta yi don ka aji an ce ko mahaifiya ta ke bantu da wayannan sai a hita batun uba a'a don jaras na rashin bin uba don duk da mahaifiya gaba ɗaya karkashi ne ta annan wato wani mutum ya da shi da matarsa sun taho ga annabi muhammad sallallahu suna jayayya ga wani yaro sai shi namiji sai ya ce ya rasulullahi waladi ya manzo allah ɗana na ya hita cikin tsatsona sai macen ta ce ya rasulullah ya manzo allah sallallahu sallama ai ya ɗauke shi zassauki lokacin da yana cikin tsatso ne sannan ya aje shi bisa ga shahawa amma ni ko na ɗauki ciki ne cilas kuma na haihe shi cilas na shashe shi shekara biyu ƙarshen ta dai annabi muhammad sallallahu sallama ya yi wasu cewa ya yi hukunci akan cewa ɗan na mahaifiyan na saboda hujjojinta sun yi yawa wani da haka wannan hage na masu fiƙihu ne su masu fiƙihu su za su faffalle wa'annan hukunci-hukunci ɗin sannan da kai namiji da kai da kai namiji ko mace ma'ana ɗiya dai abinda aka ce ko ni lita ibtasim wala tahzan cewa da ruwan jikin mahaifinka aka yi jijiya da ƙashinka da ruwan jikin mahaifiyarka aka yi maka ruwan jiki da kuma jini da kuma abin da ya shahi tsokar jikinka da ruwan jikin mahaifiyarka kaga ashe kowane na bukata da wani fa hadhihi wa annan thalathatu amsalin misalle uku kenan ya khalu min halabu ubaya wa hinta daga su warwe an ruwaito an malikin an na rajulan haƙiƙa wani mutum ƙala lahu ya imam malik inna abi fi baladis sudan haƙiƙa mahaifina yana garin sudan wa ka taba ilayya an aqduma alaihi kuma ya rubuta in tayi a can amma wa ummi uni min zalika mahaifiyata ta ce ka in zo saboda yau mahaifiya idan za ka yi tafiya hannunta ga gaba wata hat cewa ta ka yi mata addu'a ɗanta dai ya tafi lafiya ya dawo lafiya wannan daidai ne wata ta taba cimma abu huraira ta ce ɗana yana cikin ruwa ya tafi wani wuri ya dawo abu huraira kai min addu'a sai ce ki sadaka kawai ta yi miki addu'a abu huraira in allah sai in ki sadaka allah zai tsare danki daga matsala to shi mahaifi ya ce cin mai can ita ko mahaifi ba ta son ya tafi ta son tana tare da ɗan to da aka kawo al'imamu malik faƙalis sai ce a ɗi a baka wala ta asi ummaka ka wa mahaifinka biyayya ma'ana ka tahi to ni mahaifiya ta ce kai ya tahi to wala ta asi maka kuma kakka sawa mahaifiyarka a azi ka tahi kakka tahi fadalla qawlu malikin zance imam maliki yayi nuni haza wannan zance ne ya nuni ala anna birrahuma indahu mutasawi hakika biyayya da mahaifi da mahaifiya kakkas suke inda al-imam malik wa qasu ila al-layth an tambayi al-layth an hadhihi al-mas'ala wannan matsala fa amara shi kai horo bi datil ummi yace gaskiya mahaifiya daidai awa biyayya kenan kai ya tafi ko waza ama ya faɗi cewa annal hasulu sayil birr haqiqa biyu bisa uku kenan to obatiri ko biyu bisa uku na biyayya ta kwashe shi ita mahaifiya wa hadisu abi hurairata hadisi na abi huraira ummuka summa ummuka summa ummuka summa uh, uh, sannan babanka wanda muka gabata ya dulle yana gwadi ana ala anna laha thalathata arba'il birri haqiqa tana da hudu uku bisa hudu fo uh, three over four kenan ko uku bisa hudu na biyayya sai ce wa huwal hujjatu wannan hujja hujja ce alaman khalafa ga duk wanda ya saba din ma'ana hadisin ya nuna cewa lalle mahaifiya ta fi وقد زعم المحاسبي محاسبي يا أنبتا في كتابه الرئاية له ناشي أنه حقيقة لا خلاف بحث باني بين العلماء أن ثلاثة أرباء البر حقيقة uku bisa hudu na biyayya lil ummi shi aka ba mahaifiya wa rubu'a ɗai bisa hudu lil abi shi ko sai a ba mahaifi ala muktada akan mahukunta hadisi abi hurairata wallahu alamu Allah da addasani warawar tirmidhi an abi darda qala sami'tu naji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alwalidu mahaifi da abwabil janna shine tsakiyar kohohin aljanna fa in shi ita in ka so fa adhi zalika ka tozartar da wannan koha aw hifazhu ko ka tsari wannan kofa din wa akhraja musliman an abi hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu da kunne na naji rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa rugima an fuhu rugima an fuhu rugima an fuhu an turmuza hanci ne an turmuza hanci ne an turmuza hanci ne ma'ana ya kaskanta ƙila aka ce man ya rasulallah wani ne ya manzon Allah sallallahu kala man adraka walidaihi inda hulkibar aw ahaduhuma wa lam yadkhul jannata. duk wanda ya cimma mahaifa ne har suka kai ma'isar wada ga tsuha ko kuma ɗaya daga cikin mahaifa ne amma kuma ba yi aikin da zai shiga aljanna ba to lalle wanga ya kaskanta wa akhraja muslim wa tirmidhi wa abu dawuda an abi hurairata daga abu huraira kala sami'tu da kunne na naji rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ya jaziya waladun walidahu ha abada mahaifi da eh, ba sai saka ma mahaifinsa ba illa an yaji dahu mamluka sai in ya sami mahaifin bawa fa yashtari ya sai shi fa ya tika ya diyauta shi to nan zai zai saka mishi wa akhraj at-tirmidhi marfu'an hadisi ya kai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an abdullahi ibn amr ibn al aas radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما yadda Allah tana cikin yadda mahaifa da mahaifa sun yadda da kai Allah ya yadda da kai kuma azabar Allah tana cikin hushin da mahaifa su kai da kai da mahaifa sun hushi da kai duk abin da kai na sallah ko na azumi wallah ba za a amsa ba wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha man amsa wa asbaha duk wanda ya maraita yawaye gare mardiyan liwalidayhi ya gamsar da mahaifansa amsa zai maraita wa asbaha zai waye gare walahu babani shina da kofa biyu maftuhani budaddi bi min aljanna na aljanna tunda mahaifan biyu ne to yana da kofa biyu bude na aljanna wa in wahidan idan guda ne kila mahaifin ko mahaifiya to fa wahidan kofa guda a gare shi ta aljanna bude sannan wa man amsa wa asbaha duk wanda ya mare ta kuma ya wayi gari muskhidan walidai yana husata mahaifansa amsa wa asbaha wa lahu babani maftuhani ila nar ya zambi ya wayi gari ya mare ta ya wayi gari suna da kofa biyu budaddi na wuta wa in wahidan idan mahaifin guda ne yawa ba daidai ba wahidan to kofa guda za a budewa fa qala rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa in zalamahu koda mahaifan suka zalunce shi ya zamba yi musu daidai ba ko su suka zalunce shi kala annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka dace wa in zalama huwa in zalama huwa in zalama hu ko da su suka zalunce shi suka yi masa ba daidai ba ko da su suka yi masa ba daidai ba ko da su suka yi masa ba daidai ba don haka bisa ga wanga akwai mamaki ga wanda zai taho ya ce mahaifansa kila ya ci masa kuɗi ko ya yi masa kaza da dai sauransu duk wannan ka tuno da aka haife ka da nawa ka taho sannan su a sanadiyar wa ka a duniya in ka bi su su ne aljannaka idan ka saba wa su ne wutarka don haka sannan mahaifa ko kuɗinsu ka ɗoka ana yanke ma hannu ga shari'a amma su in sun ka ɗoki kuɗinka ba za a yanke musu hannu wannan kenan sannan yau mahaifi ko rayuwarka ta salwanta ba za a kashe shi saboda kai ba ko amma lal'aks kai ana iya kashe ka saboda ka kashe mahaifinka wannan abin lura ne kusan ga tafsiri wannan bayani ya gabata ko kusan anan za mu dakata muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ka sa mu yi biyayya da mahaifanmu game da shari'a musulunci tattana da kusan a yau ne kalanda ta musulunci take karewa ta shekara 437 muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala dukkan ayyukan muka yi na alheri Allah ka amsa kalonka wayanda aka sin su Allah ka yahe muna kuma wannan sabon kalanda za ta shigo gobe gobe attanin shine shekara ta 1438 ya Allah duk ta Allah ka ba mu shi duk ta Allah ka tsare mu shi albarkaci annabi sallallahu alaihi wasallama akwai rasuwar da aka yi a yau kwana shidda ko ta uwat ma mahaifiyat mamat mama su mallan nasir mallan nasir wanda kullum muna tare da shi bayan haka kuma akwai wata rasuwa da aka yi nan ko yau kwana uku ya Allah shiga hurta masu ba kuma bayan an yi kira za mu yi kulhulla uku da bismillah zuwa gare su sannan muna ƙara taya murna akan an gancin na malam zaharuddini ga yacan da ƙarinsa malam bunyaminu bashiru da'a Allah ka sanya alheri duk da shari'a ke son su yi zama aure Allah ka sa su haka Allah ka kaddara zuriya ɗaya ba duk wanda ke son shiga haka Allah ka nuna mishi duk wanda ya rasu Allah shiga hurta mishi wanda adda yin rayuwa Allah ka sa mata albarka ci annabi sallallahu alaihi wasallam sa cikin addu'a da za a yi yat matar alhaji mas'udu da a jiya ta rasu sannan kuma malam bello na'ibin masallacin imam malik minan ta sabuwa wansu ya rasu yanzu ma aka ƙari janaza sai mai kula da akwai bismillah zuwa gare su allah shiga hurta musu bismillah ya rahim ya rahmanir rahimin ya rabbal alamin ya rabbi ya rabbi ya rabbi allah don asma'ukal husna don sifatukal ula don ismakal azam wa antal azam Allah wannan kulawar muka karanta Allah ka sada ta ga ruhin wayannan bayin Allah Allah shi gafarta musu Allah kai musu rahama mu kuma Allah shi kyautata ta mu albarkaci annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa mu ta zan hoto gare su zan wa'azi gare mu Allah shi kare taimakon addini masu taimakon addini ya Allah duk alkhairin da ma'aikin roƙa Allah ka ba mu shi duk shirin da ne matsari Allah ka tsare mu shi Allah ka taimaki 'yan kwamitin wannan masallaci Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah muna roƙonka limamin wannan masallaci Allah shi kara masa lafiya da imani da kariya duk wanda a cikin wanga yanayi Allah subhanahu wataala yanayi na matsuwa Allah ka yalwata mishi Allah ka yalwata mishi ka bashi ikon gode ma Allah subhanahu wataala kan yanayin da aka bashi ka bashi ikon hakuri duk wanda a cikin yalwa Allah subhanahu wataala ka bashi ikon godewa Allah ka bashi ikon taimakawa albarkaci annabi sallallahu alaihi wasallama Allah shi kara zamnar da Sokoto lafiya Allah shi kara da Sokoto lafiya dukkan Najeriya dukkanin duniyar musulmi baki ɗaya Allah subhanahu wataala shi kare taimakon addini masu taimakon addini Allah ka taimaki musulmi kafatanin su Allah shi kare taimakon mai alhorma sarkin musulmi ka aza shiga share ta amfani ta amfani jama'a musulmi baki ɗaya wannan littafi da aka yi na kafatu shi'a da ya ɗauki nauyi Allah ya saka mishi alkhairi Allah ka biya shi Allah ka biya shi albarkaci annabi sallallahu alaihi wasallam Allah shi kare taimakon addini da shi Allah ka hada kan musulmi baki ɗaya ta hanyar sarkin musulmi Allah shi kara masa daraja da ɗaukaka albarkaci annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين رب العزة عما يصفون الحمد لله